يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته barkanmu da safiya barkanmu da sake saduwa a wannan wuri mai albarka na markazin nur da ke fitin zaga anguwar gawan nama a wannan gari mai albarka na sokoto a wannan majalisi na mai albarka na mako mako da karatun tafsirin ibn juzai al-kalbi rahimahullahu ta'ala a cikinsa wanda ake da wanda ya suna da at-tashil li tanzil a lokaci irin wannan safiyar asabar yau muna asabar ɗaya ga watan zulqa'ada na shekarar 1443 bayan hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama daga maka zuwa Madina wanda ya daidai da sha ɗaya ga watan shida na shekarar dubu biyu da ashirin da biyu ta miladiya muna karatu a satin da gabata mun kammala bayanan da malam ya kawo karkashin fassarar suratul fatiha kitabi ko ko ummul qur'an yau insha Allah za mu tashi ga sunan kike biye da ita kike suratul baqara za mu ji abin da malam ya kawo kuma mun kai bayani tafsirin malam yana da eh, imtiyazi na gurin takaitawa aka takaita bayanai yake ne wanda kana son tausi'i cikin bayanai to kana koma sauran manyan manyan tafsirai amma kuma duk muhimman abubuwa galibi ya kawo su a takaice shi ta tafsirin yake da kima sosai na أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف ذلك الكتاب لا ريب فيه للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم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 ya na allazina amanu muqaddima ko za mu tashi suratul baqara ita ce abin da ya karanto mana yanzu suratul baƙara, malam yake madaniyatun kusan kaulan dukkan malamai sun tafi akan cewa suratul baqara bi akmaliha madaniya sai ya ce illa ayata bi atayn wahidin wa samanin sai da aya ta 281 ita ce ayin da Allah ke cewa wata ku yawman turja'una da ila Allah wannan aya yace eh, fa nazalat bi mina ta sauka a mina fi hajjatil wada'i hajjin bankwana wannan mai nuna muku yamma cewa fasara cewa ayar makiya wata ta sauka a makka madaniya wacce ta sauka a madina alhalin kun ga ma'aunin ba haka ba ne. ma'aunin ne makiya wata ta kabilar hijira ko da a madina ta sauka wata ta sauka kuma ba a da hijira ko da a maka ta sauka tana hukuncin malikiya to za ka jana kaga bisa ga waccan ka'ida har ila yau ko da amina ayar ta sauka a hajjatul wada ka gani tana karkashin madaniya domin hajjatul wada ta auku ne bayan hijira shekara ta goma aka yi hajjatul wada ta kusan shekara kusan goma da hijira sannan aka yi ayar ta sauka to ka kenan ka ga ko daga wannan kaulin cewa wannan aya ta sauka fi hajjatul wada to bai hana ki zaman to madaniya dan haka ne surar suratul baqara bi akmaliha madaniya ce yace wa ayatuha mi'atani wa sittun wa samanuna ayoyinta 286 an gane shi ne alalissafin lissafin mutanen kufa lissafin mutanen kufa 286 biyu da tamanin da shida lissafin mutanen basra da tamanin da bakwai lissafin mutanen madina da na makka da na sham da tamanin da biya. to da haka wannan ya kawo a bisa lissafin mutanen madina ya ce wahiyar awwal suratun nazalat bil madina ita ce farkon sura da ta a garin madina wannan shine mukaddima da malai kawo game da sura sunanta ta madaniya ce ko makiya maganganu da wasu suka yi akan zamantowar ta madaniyan ko makiya bayan koli da yake eh, na farko da ya gabatar hakanan adadin ayoyinta sannan kuma bayani dangane da ita ita ce farkon sura da ta sauka a garin madina sai farawa ya ce bismillahir rahim kuma yadda kowace sura ke bude ta da shi da suratul tauba yace lam eh, ala suratul baqara ko alif lam mim abu na farko da zai kama na fasarar sa shi alif lam mim yace uktulifa fihi an yi sabani cikin alif lam mim fi sa'ir hurufil hija'i fi awail hurufi as-suwar a farko farkon surori irin wannan irin su alif lam irin su alif lam mim sad alif lam ra alif lam ra kaf ha ya ain sad fa sin da sin da sauransu wannan ne huruful hijaiyya fi awail huruf suwar ko ko su ake kira al-huruf muqattaa saboda ana gutsitsira su gurin karatu harafi harafi ba kalma a daga ba ba ya ce wahiya awailu suwar wahiya ga sunan alif lamim sa'ad bayan ya kawo alif lamim akwai alif lamim sa'ad akwai alif lam ra akwai alif lamim ra akwai kafa ya ain sa'ad akwai taha akwai tasim mim akwai yasin akwai sa'ad akwai qaf akwai hamim akwai hamim ayin sin qaf akwai nun haka ne ko waɗannan su ne alhuruful muqatta'a fi awail suwar dukkanin ya kawo su mu mukarra an gane kuma tare da ambatan surorin su ba saboda duk surorin su sanannu ne Ya ce to ga kan annabi da gudu fasara su faƙala qala wasu mutane suka ce lato tu ba ba fasara su a basu kawai alif lamim alif lamim shi kenan sai a wuce alif lamra alif lamra kar a ce komai game da su shine wa qala qaumul la tufassir li'annaha min al-mutashabih alladhi la ya'lamu ta'wilahu illa Allah suka ce saboda yana daga cikin mutashabih wanda babu wanda ya san tawilin sa sai Allah da ka da ka zo fassara alif lam mim fassara sai ta ce alif lam mim shikenan wannan kauli kenan yace qala abubakar siddiq sayyidina abubakar siddiq radiyallahu anhu yana cewa lillahi fi kulli kitabin sirrun sirruhu fil qur'ani fawatihu suwar yace Allah yana da sirri a cikin kowane littafi da cikin littafin da ya sauka sirrin sa a cikin littafin sa na alqur'ani shine fawatihu suwar kaga cewa sirrin Allah shi ya nuna cewa kenan kaga ba san ma'anarsa ba tunda yace sirri ne na Allah ya ce wa ƙala ƙaunar wannan shi ne ƙauli daga farko da muka gabata cewa la tufassar ƙauli na biyu wa ƙala ƙaunin tufassaru ƙauli na biyu suka ce a za a yi masu fassara ta za masu fassara ne ne fassara sai suka yi saɓani a kan mecece fassara sai tufaƙi kan a'a suna da fassara kara ce la tufassar ka tufassar to an ce tufassar kaifa tufassar ya za a fassara su ba shi suka yi saɓani faƙila wasu ka ce hiya asma'ullahi ba suka ce ai sunaye ne na Allah alif sai ce kaman Allahu ana nufin Allahu shine aka takaita aka ce alif lam ana nufin kaman al latif mim an gane ko ana nufin kaman al-majid zai irin wanda haka ka kawo su ce ba hiya asma'ullah wa qila ashiya'u aqsama biha aqsama Allahu biha wasu ka ce wasu abubuwa ne da Allah ya rantse da su waɗanda suke farawa da waɗannan harufa za ka har wani har abu da ke kalma da ke farawa da alhamza Allah ya rantsi da ita ya zama rantsuwa an gane ya ce wakila hiya hurufun muqatta'atun min kalimat wasu ka ce harufa ne da aka ba su daga kalmomi wani yana da alaka da fassarar can ta farko asma'ul lahi cewa kalmomi ne harufa ne da aka ɗauko su daga wasu kalmomi al'alif min Allah al'alif daga Allah wallam min jibril lam kuma min jibril wal mim min muhammadin sallallahu alaihi wasallam kaga mun ci wannan kaula da wancan shi wancan sun ta kai sunayen Allah in ce fi asma'ul alif Allah lam kamal al-latif da sauransu to shi ko wannan suka ce a sunaye ne ba sai sunan Allah ba Allah min Allah alif Allah Allah jibril ne muhammadin sallallahu alaihi wasallam ya ce wa misali zalika fi sa'iriha ha haka yana nan a cikin dukkan su wannan su ne manya-manyan tushen sabani da aka yi kamar da muke kama da su to mu dai kaule mafi inganci shi ga malamai sai Allahu alam bi muradihi bi zalik saboda duk waɗannan ne ba su da dalili mai karfi daga manzo sallallahu alaihi wasallam kuma ba a barin abu haka ce kowa ya fasara ne da wannan ya ce Allah mu wani kuma ya kawo wata kalma ya fassara da shi to kaga ba a da tabbas duk kuma ba a da tabbacin cewa haka Allah yake nufi wannan kenan sai zo abu na gaba shi na gomenin ko akwai hiya asma'u suwar a nan ya goge haka ne akwai cewa hiya asma'u suwar cewa sunaye ne na waɗannan surori an gane sai a kai suratul kaf ya ayin sa an gane kun gane shi ma yana yiwa idan eh, abu ya zo ga sura guda sai a ce suna ne na wannan sura amma irin su alif lamim da ke zuwa da sura surori da yawa sun zo da alif lamim irin su hamim ba ga baka cewa alif lamim suna ne na sura an kashe suna ne na sura wacce a ciki ka gane suna da yawa duk alif lamim alif lamim haka nan hamim hamim illa iyaka akan jingina su da surarsu an gane kamar da ake cewa alif lam mim as-sajda da suratul eh, sajida kenan haka nan suna cewa hamim sajida ita ce suratul fussilat to suna kirga suna yin irin wannan eh, su hada ta da wani abu da zai zai rabe ta idan suna da yawa ciki yace eh, ya gama sai irabi وإيراب هذه الحروف يختلف باختلاف بالاختلاف في معناها bani isra'il a to ya fi nan bai kama shi ba wa rada annaha tadullu bi adadi harufin harufin abajir ok to wannan bai kama na ba mala ba a sa rada warin wa wadda fil ورد في الحديث أن بني إسرائيل أو yawan abu daliya ya ce wa da fil hadisi anna bani isra'ila fahimu annaha tadullu bi hurufi abjada ala sinin allati tabqa hadhihi umma su kuma suka ce ai waɗannan ake lissafa idan an lissafa su da huruful eh, abjadiyya wanda kowane harafi yana da nasa lissafi abjada alhamza shine daya ba'un biyu jimun uku dalun hudu haka za a yi tafiya a kai ya'un ko fa'un ita ce tara daga ta'un sai ya'un ya'un sai ta zama goma daga nan sai fara lissafin da shi ne goma goma goma goma goma an gane har kai fa'un go waje da hawa da ya kalla mana fa da a har kai kafin kafin ita ce ɗari daga kafin ta fara lissafin ɗari a tafiya har a kai harafin karshe shine shinun ga wasu lissafi ga wasu lissafi kuma gainu sai ta zama ita ce harafi na dubu to da kan da wannan lissafin huruful abjadiyya za a kirga an kirga alif na da kaza lamun na da kaza mimun na da kaza idan ka haɗa su to su za su baka adadin da wannan al'umma za ta yi kaga wannan lissafi ne na yahuda wanda da dalilin alai da malamin da al'ummar nan za ta yi kaga shine ma'anar karshen duniya tun da al'ummar al'umma karshe bayan ta babu wata al'umma idan ka ce ga adadin shekarun da za su yi ma'ana ga adadin shekarun da ya saurama duniya ma'ana ga adadin shekarun da suka saura ga tashin alkiyama shine ba ta sanin adadin shekarun da wannan al'umma za ta daga duk ta faɗa to ya faɗi lokacin da za ta tashi alƙiyama alhalin Allah ya ce la yujalli hali har illa hu ta fi samawati wal ardi la ta'tikum illa baghta Allah ya ce shi kaɗai ya santa su ga duk wanda ya ga abin da ka lissafa ya baka tashin alkiyama ka gaya ma Allah shi shige to za ka ke sa malai jingina wannan kauli ga bani Isra'ila ba kauli bane na malaman musulunci malaman musulunci ba sa cewa ga lokacin shekarun da wannan al'umma za ta yi domin ma'anar haka shi ne sanin shekarun da ya saura ma duniya da kuma sanin shekarun da suka tura ga tashin alkiyama yace fahimu annaha tadullu bi hudud al-abjad ala sinin allati tabqa hadhihi al-umma وسمع النبي صلى sallallahu alaihi وسلم minhum ذلك فلم ينكره بيت النبي ya ji haka amma bai با ba amma ga irin wannan yana bukatar hadisi mai inganci yana bukatar sanadi mai inganci cewa manzon Allah ya ji haka kuma bai inkari ba kuma inda manzon Allah ya gamsu da haka to aida zai gaya masa habai da shi zai fassara masa habai amma ba su za su fassara masa ba kuma ko da su fassara da in hadisin ya inganta da ba sa in ya inganta manzan Allah ya ji su falam yunkir to kaga ana iya kafa hujja da shi amma kaga babu kuma ya ci karo da abin da shari'a ta tabbatar cewa kiyama ba wanda ya san lokacin da sai Allah to da kaga wannan kaulin la mahalla lahu ba shi da mahalli min as sihha yace eh, وقد جمع أبو القاسم السهيلي عددها على ذلك بعد أن أسقط المقرر وتحرر kaga abubakar suhaili shi kuma sai tashi sai hada adadodi ya lissafa harufan gaba ɗaya guda nawa ne kowane harafi adadin sa nawa ne tun daga abin da suka ce da ya faru ya ce ba da an askadal mutakarrir bayan ya ta iska din mutakarrir idan hamim sun zo so bakwai to idan ya kirga guda ɗaya ya isa ba sai ya nana ta lissafin har so bakwai ba an gane ko kaga shi ma irin wannan ya tasu ila da ne idan tabbata ya tabbata cewa adadin huruful hijaiya ana nufin adadin shekarun da al'ummar nan za ta yi shi ma sai an samu dalili cewa shin tabbas tare da mukarrar ko ba da mukarrar ba kaga idan ka zo kai ka gina akan ba da mukarrar ba kaga wannan naka ijtihadi ne wanda ba lalle bane ya zama haka ne idan kuma ka gina da mukarar shi ma naka ijtihadi ne ba lalle bane ya zama da mukarrar to kaga da irin waɗannan suna bukatar da buƙatar dalilai masu ƙarfi shi ya abubakar suhaili rahimahullahu ya gina ba'da an asqada al-mukarrar fa balagat tis'umi'a wa salasatin sai shekarun suka kai shekara ɗari tara da guda uku shekara ɗari tara da guda uku ya ce shi ne adadin abin bai sauran mu wannan al'umma da haka idan suratul baqara ta sauka a shekarar a shekarar amul hajjatul wada'i kamar da aka ko ya akwai aya da ta zuka hajjatul wada'i to da ka shi nan kaga yanzu bayan rasul manzo bayan hijiran manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam muna da shekara 1443 kuma kaga har yanzu al'ummar bata kare ba kaga ke da dillin lissafin ya dabule lissafin ya dabe gaba daya sannan kuma an kashi da shekarun da aka saukar da bakara tunda sun ce abin da ya sauran mu al'ummar ma'ana bayan saukar huruful waɗannan Ka gan ka cire shekara goma kuma ka cire shekara ashirin gaba ɗaya sun ne na wannan ka ce ka cire shekara ashirin in ma ka ce ai alif lamin ta sauka kafin a hijira kuma akwai suwar makiya da suke budewa da alif lamin irin su suratul ankabut irin su suratul rum irin su suratul luqman sajda duk surori ne makiya kuma da sun fara da alif lamin to dan kace to gaba ɗaya amma ɗaya bai shekarun annabci gaba ɗaya kaga shekarun annabci dama kafin hijira shekara goma ne to da idan ka ɗebe shekara goma cikin hijira kaga sil zai baka dubu ɗaya da ɗari hudu da talatin da uku kaga shi dai an ɗara shekaru da yawa da shi shekaru da fara ko dubu ba su kai ba iya ka abin da ya saurawa al'umma na tun daga zamanin manzo sallallahu alaihi wasallam har kiyamu sa'a shekara ɗari uku da ɗari tara da uku alhalin ga shi da cinye su kuma kiyama ba ta tashi ba kaga kenan fassarar ba daidai ba ce ba wai ayar ba ce ba daidai ba amma dama ayar ba ta ce haka ba kuma hadisin da aka gina ba a da tabbacin ingancinsa to kaga ba a ginawa ga abin da bai da tushe bai da tabbas ya ce wa irabu hazi kaga shi malam sai ya fita batun abin sai ya fita batun abin ya bashi ya ce irabu hazi huruf ya talif ikhtilafi ma'anaha da irabun su yana shan bamban dangane da ma'anarta يتصور أن تكون في موضع رفع أو نسب أو خفض تنا إيوا في محل رفع تنا إيوا في محل نسب تنا إيوا في محل خفض شيء جر فالرفع على أنها مبتدا إن تزو رفع إيه، كان إيوا كان شيء مبتدا ألف لام ميم خبر أنت شيء ذلك الكتاب أو خبر ابتداء مضمر وهو خبر نه na mubtada shine ibtida'in mudmarin shine muqaddar wanda ake kaddarawa zaka su kana iya daukan wancan da kace alif la alif lam mim mubtada zalika alkitabu khabar in ka zo wannan kuma ka akasa kace alif lam mim shine khabar sai kai idmarin mubtada mana ka kaddara masa mubtada sai ka ce hadha alif lam mim sai hadha ya zama mubtada alif lam mim zama ah, khabar ya ce ala annaha wan nasbu ala annaha maf'ulun bihi yana iya zuwa nasab ala annaha maf'ulun bihi maf'ulun bihi na fi'ili muqaddar alif lam mim ay atlu wa aqra'u alif lam mim an gane sai alif lam ya zama maf'ulun bihi da wancan fi'ilin shine wal nasbu ala annaha maf'ulun bi fi'lin mudmarin fi'li muqaddar mudmar shine muqaddar an gane a yi atulu kaga atulu babu shi abinda babu shi ka kaddara shine shi shine muqaddar da aka sai ka ce atulu alif lam sai ka kaddara alif lam maf'ulun bihi ne wannan fi'ilin da ka kaddara shine fi’ilin muzumar wal khafdu haka nan tana iya zuwa fi mahalli shi ne fi mahalli jarre shi kuma ala qawli man jala muqtaman biha ga wanda ya sanya dan zuwa kaman ka ce alif lam mim ay uqsimu bi alif lam mim sai alif lam ya zama muqtamun bihi ko wa alif lam tunda wawan harfi ne na ƙasa. an gane sai ta zama muqtamun bihi kamar yadda ake cewa turi wa kitabin masturin da duka da jarra jarra saboda muqtamun biha yace ka qaulihi allahi la af'alanna kamar yin fadin larabawa allahi la af'alanna idan ka ce allahi la af'alanna ma'ana ana nufin rantsuwa ala idmari shi ma harful kasar ana iya kawo rantsuwa ba tare da an kawo harful kasan ba shine kamar nan Allahi la af'alanna ma'ana wallahi la af'alanna wannan shine abin da ya shafi li'irabin alif lam ya gama mana da li'irabin alif lam sai abu na gaba da ya tafi shine zalikal kitabu zalika kun ga ismu ishara ne ishara idan nesa ne sai a sa mata lamun a ce zalika zalikuma an gane ko zalikum ok akwai saura gana kuma ya ce wa inna masu kinat kabdu ala kauli man ji ala saman bego wa inna masu kinat ehe awaki yaktadi haraka shikenan to inna halam yadkhul alaiha amilun yaktadi haraka saboda amil bai shige ta ba amil shine abin da zai shiga ya sauya ta irin su kasam uku simu to saboda rashin zuwan wannan shi ta ba kawo haraka ba wannan eh, taujihi ne da rashin da an ce kasam ne domin kada da ilzami a ce da wanda kasam ne da sai a ji alif ba ma da ba mimi ba aka ce alif ya ce ta saboda babu abin da ya shige ta wanda ke bukatar haraka wato shi ke ne ta sukunu halil wakafi sukunun talil wakafi ne saboda tsayawa sai ka ta alif lamim kenan a kan ta kuma tun da muka samun ta ne to ta zama alifin lamimi kamar a ce wa alif lamimi yadda kama yadda za ta yi wallahi ko wa ɗuri to wa lamimi sai aka cire harful qasam wanda shi ma yana yiwuwa al-idmarin sakamakon allahi la fa'alanna to da aka cire allahi din sai ba a ji an ce alif lamimi ba sai ya kaddara cewa abin da ya aka ce alif lamimi saboda wakati in an tsaya alif lamim to sai aka bar shi a yanda an tsaya za a karanta mhm, shi kenan ce kamar da suke cewa wahid isnan ko fil adad a ce wahid isnan amma asalinsa wahidun isnani an gane ta amma saboda tsayawa sai a ce wahid ibnan ko kawo ke? ya ce wannan duk eh, shine hikimar ilmar iskani wannan duk karkashin cewa idan an kaddara cewa muktamun biya ko ko an kaddara waɗancan duka an marfu'i ne shi ma bai hana yi masa damma idan mansubi ne mai hana fata ta fito to wannan shi ne. ilalil bina bina shine wancan a in aka ce harfi mabini ne asali yana iskun kaman kam kaga kamshi sukun ɗinsa da'iman ne bina'in ne shi ko an ce suna mu'urab kaman a ce wallahi ko waturi kaga mu'urab ne mu'urab mana yana da jarran nan ita ce ta in an tsaya to an tsaya ne dan an yi sukun saboda wakafi amma da da wasalinsa an zama mancinsa sa da bina'i ko to wannan kenan shi kenan abin da ko to sai zalika alkitabu yace huwa huna alquran zalika ishara wancan littafi yace to wancan littafi da aka ce yace huwa huna alquran abinda ake nufi shi a anan shine Alƙur'ani. an gane sai aka ce wancan suka ce saboda ishara ga matsayin alqur'ani da daukakarsa daukakarsa duk da cewa gashi nan kusa da mu to amma daukakarsa nesa take ana yi mata ishara da zalika to shine hikimar kawo zalika yace to amma alqur'ani ake nufi yace wasu kuma suka ce wakila at-taura wal injil wasu ka ce a taura da injila yake ne saboda mai saboda an ce zalika wancan da alkur'ani ne ba za a ce wancan ba sai a ce wannan da ya kewar wanda su zuma suka fassara shi akan cewa a taura wal injil wakila allahul mahfuz ya ce wasu sun ce allahul mahfuz wanda kuma allahul mahfuz ne sai ke mu an gane lauhul mahfuz shi ma kitabi ne innahu laqur'anun karimun fi kitabin maknunin cikin wani littafi kuyayye shine ne lauhul mahfuz an ce zalik wasu kace ana nufin wancan lauhul mahfuz zaka wadannan kauli uku duk sun tafi akan cewa ba qur'ani ake nufi ba kaulin cewa at-taura ake nufi ko injila ake nufi ko lauhul mahfuz an gane kauli na daya shine tafi akan cewa al-qur'ani ake nufi ake domin shi ake magana akai yace wa huwa sahihu ana haka yake a gurin ku wal awwalu ba yawwa wal awwalu huwa sahihu nan sai sa huwa sahihu don maganganun sa duk sun koma ga awwal ce al'awwal huwa sahihu cewa alqur'ani ake nufi saboda me yace allazi yadullu alaihi siyaqul kalam saboda maganar da shi take ana magana ne akan alqur'ani zalikal kitabu la raiba fi hudan lil muttaqin kaga duk alqur'ani ake magana akai to zaka zamanto wasa shi ake nufi wannan shine aula wannan hujja ta daya kenan hujja ta biyu wa yashhadu lahu mawazi'u min alqur'ani hakanan wurare da dama alkur'ani sun zo suna tabbatar da haka suna ba da hujja ga haka shine ya da yake nufi da haka shine wuraren da ke zuwa cewa alqur'ani kitabun wa ma kana hadha alqur'an an yuftara bi halka ne alif lam mim tanzilul kitab la rayba fi kitabun anzalnahu ilayka mubarakun kaga gurare da dama Allah yana ambata shi littafi to wadannan da suna daga cikin hujjoji na cewa da aka ce kitab ana nufin alkur'ani shine wa yashhadu lahu mawazi'u min alkur'an wal maqsud minha manufa da kawo wannan aya shine isbatu annal qur'ana min indillahi tabbatar da cewa alqur'ani da gurin Allah ne a qawlihi tanzilul kitabi la raiba fihi min rabbil alamin kamar yadda yace saukarwar saukarwar littafi wanda babu kokonto a cikin sa daga ubangijin da kai kaga kamar inda yace nan zalikal kitabu la raiba fihi kuma tanzilul kitabi la raiba fihi min rabbil alamin ana nufin alqur'ani yace yani alqur'ani bi ittifaqin dukkan malamai sun ittifaqi babu wanda yace anan tanzilul kitabi la raiba fihi ana nufin at-taura ko injila ko lawhul mahfuz ana nufin alqur'ani yace bi ittifaqin wa khairu dhalika wa khabaru dhalika ko wa khabaru dhalika la raiba fihi dhalika alkitabu la raiba fihi a gane da domin ita zalika ismul ishara ce kuma tana ɗaukar da irabi tana zama mubtada tana zama khabar tana zama maf'ulun bihi tana zama mudafun ilaihi tana zama jar wal majrur duk an gane ko duk zalika tana zuwa abin da ake bukata a ciki shine za za ita ce sunan ita ce ismul ishara shi da awon da aka kara mata wasu abuwa ne da aka kara saboda wasu ma'anoni kamar lamul bu'ud a ce zalika an gane koko ka harfin khitab zalika kai zaliki zalikuma zalikum zalikunna duk waɗannan ƙari ake musu na wannan to da haka za'i ita ce za ismul ishara sai ta zamanto mubtada za an gane mubtada'un marfu'un alamatu dafihi shine annamatul muqaddara ala asiri saboda a wannan ne shi mubniyun ne mubniyun ne sai zama mubniyun fi raf'in fi raf'in zalika menene khabar ɗinsa shine na mala ya rinjayen da cewa khabar ɗinsa shine la raiba fihi idan khabar ɗinsa ya zama la raiba fihi shi kuma alkitabu sai zama badal ɗinsa zalika alkitabu kace zalika rajulul qa'imu sadiqi zalika rajul alqa'imu kaga zalika rajulu kaga zalika ka baddala shi da rajul alqa'imu kuma siffarsa sidiki shine khabarinsa an gane wannan ko yace to wannan shine yafi shine abinda malai ya rinjayar galibi daga cikin alamar ya rinjayar da magana shine ya fara gabatar da ita da haka zalikal kitabu la raiba fihi wa qila khabaruhu al kitabu wasu ka ce a a khabar din shine al kitabu zalika al kitabu wancan shine littafi an ga mubtada da khabar wancan zalika wancan alkitabu shine littafi sabanin takdiri na farko zalika alkitabu wancan littafin larai raiba fihi kaga larai raiba fihi shine khabar to da ka kowanne na tafi amma wancan inganci zalika alkitabu larai raiba fihi wancan littafi da ake batu ake magana a kansa alqur'ani to larai ba fi khabar ɗin babu kwanto cikinsa cewa gaskiya ne daga wurin Allah yake kuma wanda ya zo da shi tabbas gaskiya yake faɗi ya ce fa'ala haza zalika alkitabu jumlatun mustaqilla da aka ina aka ce aka gina akan cewa alkitabu shine khabar to kaga zalika alkitabu ta zama jumla mai zaman kanta sai a ce alif lam mim zalika alkitabu magana ta kare an gane ko zalika alkitab a wancan ma'ana idan an kaddara cewa zalika mubtada alkitab khabar yace fa yuqafu alayhi sai ayi tsaya a kai sai kace ce zalikal magana ta kare la raiba fihi kuma wata sabuwar magana ma'anar ta la shakka annahu min indillahi babu shakku cewa da wurin Allah yake fi nafsul amr a nafsun al'amari yake hakikanin al'amari babu kokonto cikinsa sai itikadi ahalin haƙƙi a gurin itikadin ma'abota gaskiya alƙur'ani babu kokonto cikinsa ya ce walam yi tabaru ahalul batil ba a yi la'akari da ahalul batil ba su ahalul batil kokonto suke karatawa ma suke fito na fito suke har ƙalubalanta suke ai in gaskiya ne ma Allah ya musu kaza to kaga su waɗannan sun riga sun karyata ba mabatin shakku ba ko kokonto a su batun karyatawa suke karara to kaga kenan akwai waɗanda suka ƙarya tashi akwai waɗanda suka gasgata shi sai Allah ce to ai babu kokonto ko na kwabo a cikinsa kaga na nufin ga waɗannan da suka gaskata ba su da kokonto kuma hakan ana ishara cewa hakikanin al'amari in an bi ka'ida idan mutum ya yi amfani da hankalinsa to zai san cewa babu kokonto cikinsa da haka kuma kenan ashe larai ba fihi ba lalle bane a cewa an takaita shi ga waɗanda suke ma'abotansa a hatta waɗanda suke ba mu abota baɗil ba ne gare su su ma alƙur'ani babu kokonto in za su yi amfani da hankalinsu idan ka ga mutum ya yi kokonto cikin alƙur'ani to ya samu matsala ne daga gare shi shi ko bai amfani da hankalinsa ba ko shi dan ya mamaye masa ya sa zan zuciya ya mamaye masa zuciya ya ki ya tsaya ya kalli gaskiyar ya yi la'akari da ita to wannan shi ta sa yake kokonta amma ba wai dan tunani da hankali da la'akari ya ba shi cewa rashin gaskiya ba haka kenan kaga min hadal bab ba la'akari ga abin da ya zo bisa ga kauce ma gaskiya saboda gaskiya ita ce guda ɗaya tunani da hankali abin da ya bayar da gaskiya shi ne gaskiya abin da rashin hankali ya baka ba gaba al'akari ne shi yake wa kabaru la raiba fi shi kuma la la lafiya tana korewa fihi shine kabaɗanta la raiba fihi an gane ko babu kokonto a cikinsa kamar ka ce la rajula fi dari la rajula babu kowa babu ko mutum guda fiddari a gida haka nan shi ma la raiba babu wani kokonto fihi a cikinsa da haka fihi shine kamar din la raiba fa yuqafu alaihi sai ya tsaya kaga ke bisa ga wannan kana ya tsaya zalika alkitabu la raiba fihi kauli na farko ke zalika alkitabu la raiba fihi sai zama la raiba fihi jumla ce fi mahalli raf'in khabar ɗin zalika shi kuma kitabu badal ɗin zalika idan ka ce zalikal kitab zalika mubtada al kitab khabar magana ta kare larai raiba shi kuma fihi shine khabar ɗin larai ba, dama jumla ce mai zaman kanta sai ka raba ta da waccan wannan ta zama jumla jumla mustaqilliya ya ce fayu kafu alaihi wakila kabaru ha ko sun ce kabar ɗinta mahazufun ne fayu kafu ala larayib zalikal kitabu larayib sun ce kabar ɗinsa mahazuf ne to za a kaddara shi shi ma za a kaddara shi fihi zalikal kitabu larayib ai laraba fihi ta misa ka kawo ta fihi bayan ga fihi sai ka ce a wannan fihin ka jona ta da gaba an gane sai ka ce zalikal kitabu larayib ka cire masa nashi ka baɗin fiye wannan fiye kuma sai ka jona ta sai ka ce fiye hudan lil muttaqi kaga ka hada fihi da hudan sai fihi ta zama khabarun muqaddam shi kuma hudan ya zama mubtada din ta muakhar sai zama zalikal kitabu la rayb fihi hudan lil muttaqin an gane to duk waɗannan eh, mai suke da suna eh, takrijatun ne na hawiya amma kauli na farko ya fi sauki kuma shine mafi yawan makofan malaman karatun alkurani haka ce zalikar kitabu larai ba fi aka ake yawan waƙai malaman nahau na ihtimalin yana iya yi wa ka tsaya zalikar kitabu larai ba fi ko zalikar kitabu larai ba fihe hudan lil muttaqin an gane ko amma dai abu da yafi yawa ga malaman karatu masu karatun alqur'ani da masu karatun alqur'ani shine zalikal kitabu la raiba fihi bisa ga wannan ma'ana wallahu a'lam ai la shakka annahu min indillah ma'anar larai ba fihi babu shakku wurin zamantowar samin inda lahi bi nafsi al'amur mun yana ko fayyukafu ya ce wal awwalu arjahu na farko shi ne arjahu shi ba zalika likitabu larai ba fihi sai kai waqafi a larai ba fihi kuma zalika likitabu zalika likitabu zalika da kitabu badal dinsa khabar dinsa ne jumlar larai ba fihi yace to wannan shi ne arjahu لتعينه في قوله لا ريب في مواضعه saboda yana ta'ayyuni yana ma'ana ba ka da makawa sai ka ɗauki larai ba fihi shine khabar ɗin alkitabu a gurare da dama kama ka na hadha kitabu an yuftara min lahi walakin tasdiq kitabi larai ba fihi an gane haka nan tanzilul kitabi larai ba fihi to irin wannan ce gurare da dama suna zuwa khabar da ta'ayyunihi ta'ayyunin cewa khabar shi shine larai ba fihi a gurare da dama wannan kenan sai kawo latifa ila lataif din da zama zamakshari ke kawa yana da cewa da ke sa tafsirin shari ke da dukka bin irin waɗannan masail na balaghiya yace fa in qila fa halla qaddima qawluhu fihi ala rai idan kace to me hana a gabatar da fihi kan rai kamar yana yi wasu gurare dukka ta zama zamakshari wannan irin kaulin zama ne an gane Yace ce fa yuqafu alaihi sai a tsaya a kaya haka ne eh, ya ka qawlihi la fiha qawl kamar da Allah ce la fiha qawl wala anha yunzafun kaga nan gabatar da la fiha yace to muka ce me yasa nan shi ma ba a ce la fihi raibun ba zaka ce la raiba fi kaga ya saba wata yace menene hikima haka yana daga cikin da daqa'id dukkan na balagiya da zamakshari ke fitarwa sai ce fa yuqafu haka ne ko yace fal jawabu ansa annahu inma qutila nafiyur rayhi an yace abin da yasa aka jinkirtar da fihi anan saboda manufa shine kore kwanto ga alqur'ani gaba daya cewa alqur'ani ba kokwanto a cikin sa shikenan kuma ba a yi ishara da wasu littattafan da suka gabata ba ya ce to amma shi wancan inda an gabatar da fihi to da zai ishara ga littattafan da suka gabata ya ce ga dalili ya ce walau ƙuddima fihi da kana isharatan ila na samma kitabun akaru fihi raibun ya ce inda ce an gabatar da fihi a ce zalikal kitabu la fihi raibun ya ce to da zai ishara cewa kenan akwai wasu littattafai su kuma wanda akwai raibun amma shi wannan kan la fihi raibun an gane hikimar da an gabatar da fihi yace da haka za ta bayar kamar yadda wannan ma'ana haka ta bayar a gurin da aka gabatar da fihi na la gaulo la fiha gashi yace kama eh, isharatan ila ne kama anna la la fiha gaulun ko yace kamar yadda la fiha gaulun isharatan ila anna ad dunya fiha gaulu aka ce ita kogiyar lahira babu maye a cikinta kaga kenan ashe ita giyar duniya tana da waye kaga ishara to shi ma nan da Allah ce waye la fihi raibun da sai ashe wancan littattafan su kuma akwai raibun a cikin su an gane kaga hikima da dukkan balaghiya irin wanda zamakshari ke zakulowa shi yasa littattafan zamakshari ke da muhimmanci ta wannan gefen amma da da matsaloli da yawa a gefen abin da ya shafi mu'tazilanci da ilmul kalam da kore siffofin Allah da abubuwa da dama yana da illoli masu yawa a cikinsa amma gurin waɗannan abubuwa kan babu kamar littafin zama zamakshari yasa ibn ashur shi da ya tashi littafin sa shi ma gina akan balaga ya tashi bayanin tafsirin da ya fi gaba ɗaya ya fi kima sai ta tafsirin zamakshari kaga fa daidai da ce tafsirin zamakshari shi ya fi dukkan tafsirai kima tafsirinsa yana da muhimmanci ta gefen balaga da cewa ta gefen balaga tafsirinsa ya fi kaga wannan makabul. amma ka ce wai tafsirin ne, shine ahsanu tafatir haka ibnu ashur ya fara, kaga wannan kuskure ne amma shi za mu masa uzuri saboda shi ma balagiyun ne lil gaya shi ibnu ashur to da kaga shi duk abin da ya fi burge shi ga shi ne balaga kuma ya samu abin da yake ne ga tafsirin zamakshari to kuma ya ce tafsirin ne, shine ahsanu tafsir mun san inda karkata amma dai a ce wai tafsirin zamakshari shi ne a haka da dasana tafsirin tafsirin irin su imamu tabari irin su bagawi irin su ibn kasir irin su tafsirin ibn abi hatim waɗanda suka gina akan tafsirai daga manzo sallallahu alaihi wasallam da sahabbai da tabi'ai aka gina sa akan tafsirin da makari yake kore hadisai ya kore maganganun sahabbai ya kore maganganun tabi'ai ya gina fassara akan ka'idar ilmul kalam to ba gina tafsirin tafsirin waɗancan magabata yace eh, wa hada ma'ana yab'udu asluhu yace kun ga wannan ma'ana ba tana nisanta a ce ita ake nufi abin nisantarwa ne a ce wannan ma'anar ita aka Allah na so ya ce da mu Qur'ani kam babu kokonto a cikin sa kenan sauran tafan da suka gabata akwai kokonto a cikin sai ce kaga wannan ma'anar ba ita Qur'ani ke bayani ba a nan gura shi yasa kaga shi yasa daga cikin hikimar jinkirtar da fihi la ba fihi inda an gabatar da shi ga yanda ma'ana za ta kama ya ce fala yi kaddamul khabar don haka ba a gabatar da khabar haka wannan gaba ta kare gabar la sai gaba ta gaba ita ce hudan lil muttaqin ya fassara mana mai ake nufi da hudan lil muttaqin yace hudan huna bi ma'ana irshad hudan anan ana nufin irshad shiryarwa yace li takhassusi li takhsisihi bil muttaqin saboda an kebance shi ga mu'minai saboda mu'minai su suka dauki alqur'ani jagora mai shiryar da su kuma suke shiryuwa da shiryarwar alqur'ani waɗanda ba su ba ba su ɗauki alkur'ani jagora ba ba sa shiryuwa da shiryarwar alkur'ani daga ta nan sai alkur'ani ya zama shirya ga muminai saboda su kaɗai suka sanya shi jagora kuma suke bin shiryarsa shi yasa ya ce da takassufi min hudu ɗaya ma'anar shi ne bayan hudan shi ne bayan idan an maka bayani to an shiryar da kai kamar da Allah amma samudu fa da samuda mun shiryar da su wani ne shirwa Allah ya musu bayani ba yana nufin shiryarwa na sa su a hanya ba domin da Allah ya shirya da su ya musu muwafaka da kasancewa kan hanya an ga samu ba ta bacewa Allah ya man yahdillahu fa huwa al duk wanda Allah ya shirya to ya riga ya zama shirye ba yi da wanda zai batar da shi to da Allah ya ce ya shirya da ya samu dawa yana nufin ya musu bayani yace to anan da Allah ya ce Qur'ani hudan lil muttaqin bisa ga fassarar da malai kawai ce ana nufin irshadi shiriyarwa shiriya ta jagoranci yace amma law kana bi ma'ana baya da a ce ma'ana ne na bayani a ce qur'ani bayani ne yace to da ba zai kaita ga na kadai ba saboda bayanin alqur'ani ya gangama kowa da kowa an gane yace kamar yadda wani wuri ka kauli hudan linnas kamar da nake cewa qur'ani hudan linnas shahru ramadan alladhi unzila fihi alqur'anu hudan linnas kaga bayani ga mutane gaba ɗaya dan ka shi dai yake da shi da kowa da kowa amma ba mai cin moriyar shiryarsa sai waɗanda suke masu imani almuttaqina an gane ko to wannan shine wannan gaba wa irabuhu sai da irabun hudan an gane musamman da irabun hudan ana buƙatar sanin shi saboda tana sassabiyawa tana sassabiyawa dangane da da irabanta ita ba kaga ita wasalinta ta bai sauyawa saboda ismun ne maqsurun wasalinsa bai canzawa da inda take in marfu'i ne huda in mansubi ne huda in majruri ne ma huda an gane ko Allah ce haza bayanun linnas wa huda wa rahmatun kaga bayanun wa rahmatun sai suka bayyana me ake nufi da huda an gane a ta sura ko Allah ce alif mim tilka ayatul kitabil hakim sai yace hudan wa rahmatan kaga ne yace hudan wa rahmatan saboda lirabin sa kaga rahmatan ita ke bayyana lirabin huda kaga duk lirabin da rahmatan take da shi shi hudan ke da shi to amma hudu ita ma ta sassauyawa sai anan malam yace irabin sa khabaru ibtida'i hudan ta zama khabaru ibtida'i ma'ana ita ke khabar na mubtada wanda ba ambata ba wanda yake mudmarun muqadda sai a ce huwa hudan an gane sai a kaddara huwa sai a ce zalika kitabu larai ba fihi huwa hudan lil muttaqin huwa kaga huwa shine muqaddar kuma shine mubtada an kaddara mubtada sai hudan ta zama khabar na wannan mubtada din da babu shi aka kaddara kaga wannan kin aw mubtada in ko ko ta zama mubtada wa khabaruhu fihi khabar din sa shine fihi an gane ko zalika kitabu larai ba fihi hudan kaga sai zama fihi hudan sai hudan ya zama mubtada'un mu'akhkhar fihi shine khabarun muqaddam kaga kenan hudan anan ya zama mubtada khabaruhu fihi muqaddamun alayhi yace inda man yaqifu ala laraiba wannan yana ta gudana ne ga wanda ya tsaya ga laraiba kazalika alkitabu la rayb sai tsaya sai kaddara wa laraiba khabar daban laraiba yana nufin fihi amma ba kawo ba ita wannan fihin kuma sai ya jona ta da na gaba fihi hudan sai hudan ya zama da muakhar fihi ya zama khabarul muqaddam ko muta'allaqul khabarul muqaddam yace wa khabaru fi inda man yakifu ala raiba aw mansubun ala al-hal yana iya zama tuwa mansubun ala al-hal ذلك الكتاب لا ريب فيه حال كونه هدى للمتقين abin da ya zo hal a suratul luqman alif lam tilka ayatul kitabil hakim hudan wa rahmatan kaga ya zo hudan mansubun me nuna cewa mansubun ne saboda rahmatan kaga kenan hudan mansub ne me masa nasaba shine zaman to wasahalu da haka hudan wa rahmatan lil muttaqin anan ma yana iya zuwa mansub sai zama rahmatan halu wal amilu fihi al ishara amil abin da ya masa aiki ya zama eh, hal shine ishara ذلك الكتاب لا ريب فيه kaunihi كونه هدى للمتقين sai lilmuttaqina wata ba'a kuma zai fasara mana lilmuttaqina yace muttaqina mufta'ilina mufta'ilina an gane ma'ana kalma ce da aka gina ta daga ifta'ala min at-taqwa taqwa mufta'ala shine daga taqwa abin da ake kira muntasirun daga nasar sai a ce nasara muntasirun kaga muntasirun wanda ya siffanci da nasara haka nan muttaqin wanda ya siffanci da taqwa ya ce wa qad taqaddama ma'anahu ta bi ma'anar taqwa ta gabata da ka kuma gaba siyasa sake kawo ba ya ce mana ne mana kalimat din nan ce in zo wani guri zai dinga ishara wa rubbama wani lokacin kuma ko da ya kawo zai sake kawo ta lil fa'ida ko saboda ɗaukan dogon zango tsakaninka da kalmomin ka dan mance sai sake tunasar da kai to wannan shi ne ya ce lil muttaqina mufta'ilun min at-taqwa wa qad takallamu ma'anahu fil kitabi fa na takallamu an at-taqwa dan haka yanzu mu magana game da taqwa fi salasati fusul a babi uku da fi mene fi lugat ko eh fi lugat eh ya fi lugat ko fi muqaddima eh, nan ya sa fi kitab amma fi lugat ko fi muqaddima zai fi dacewa tun da cikin bayanin lugat ya kawo kuma a muqaddima ya ce fa na takallamu anin taqwa fi salatati fasulin kan ya ga mana ma'anar taqwa a larabce anan kuma zai mana bayanin taqwa ta asali uku fasulul awwal fi fadailiha almustanbaqati min alquran fasali da farko zai mana bayanin taqwa wacce aka tsakuro daga Ta taqwa shine sanin dokokin Allah suna cewa taqwa shine an taj'ala bainaka wa bain azabillahi wiqaya ka sanya shamaki da makari tsakaninta da azabar Allah wannan shamaki shine limtisali awamirhi na nawahihi hanyar bin misalta umarnin Allah da kaucewa eh, abinda Allah ya hana to wannan shine takawa malai ce tana da fasali na farko falalatta almustanbaqatu min alquran wa hiya ashara, ya tsakuro mana falala 15 da takawa ga sunan zai kuma dukkan su ya tsakuro ne daga alqur'ani zai kama na su ɗaya bayan da na ɗaya ya ce eh, haka ne ko alhuda cewa takawa daga cikin falalata shine shiriya tana samar maka da shiriya saboda Allah ya ce hudan lil muttaqina kaga qur'ani shiriya ne gawa da muttaqin kaga shi mai tsoron Allah Allah yana ba shi shiriya shiriya alqur'ani ta taƙaita ce ma kare su su ne masu cin moriyar shiriya alqur'ani su ne masu takawa na biyu annusra suna samun taimako da agaji daga wurin Allah idan mutum na da takawa menene dalilin haka inda Allah ya ce inna Allah ma'al ladina taqaw alladhina hum muhsinun Allah yana tare da na taƙau. inna Allah ma'al muttaqina Allah na tare da masu tsoronsa. wannan ita ce "Ma iya khassa akwai ma iya amma akwai ma iya ma'iya Ma iya amma ita ce ta kowa da kowa Allah ya ce yana tare da bayinsa gaba ɗaya." kamar yadda ya ce eh, ma ya kunu min najwa salasatin illa huwa rabi'uhum wala khamsatin illa huwa sadisuhum wala adana min zalika wala akthara illa huwa ma'ahum aina ma kanu Allah na tare da su a duk inda suke kaga ana nufin bayan Allah duk inda mutane suke bayan Allah Allah na tare da su a wani wace irin ma'iya ana nufin ma'iya tun bi ilimi ina ce ma'iya amma ana nufin bi ilimi Allah ilimin sa na tare da mutane a duk inda suke ita kuma iya kasa ta musamman ita ce wacce Allah ke tare da wasu daga cikin bayansa ke fantattu kamar da Allah ce da nan Musa da Haruna in hababi ayatina ya eh, bi ayati inni ma inna ma'akuma mustami'una ko اذهبا اذهب اذهب wala واخوك باياتي ولا تنيا في ذكري اذهبا بايه ta ba هذا انما تراها inna ni kuma asma'u wa ara ce inna ni kuma kaga Allah ya ce yana tare da Fir'auna yana tare da Musa da Haruna haka nan Allah ya ce da manzo sallallahu alaihi wasallam manzo ya ce da sayyidina Abubakar la tahzan inna Allah ma'ana Allah na tare da manzo da Abubakar kaga wannan ma'iya ce ta musamman an gane haka nan Musa ya ce kalla inna ma'iya rabbi sayhadini haka nan inna Allah ma'allazina taqaw wallazina hum muhsin haka wannan ma'iya ce khassa to wannan ma'anar ta ne taimako da agaji da karfafawa duk yana karkashin wannan ma'iya sai na uku shine wilaya ko wilaya shine jibinta Allah ya jibince su kusan wilaya ita ma daga cikin lawazin ta shine taimako Allah ya ce Allahu waliyul ladina amanu zalika bi anna Allaha maulal ladina amanu wa annal kafirina la maula lahum Allah ya ce Allahu wallahu waliyul muttaqina inna awlan nasi bi ibrahim haka ne ko yake cewa sun majalla ka ala shari'ati min al-amr wa tabiha wa la tattabi hawa alladhina la ya'lamunahum lan yughnu anka min Allah shay'a wa inna adh-dhalimina ba'dhum awliya'u ba'd wallahu waliyul muttaqina kaga Allah shine majibincin muttaqi haka nan mahabba kauna Allah na kaunar masu tsoron sa inda yace inna Allah yuhibbul muttaqin dole na gama ka falala wacce mai takawa ke samu karkashin bayanin inna Allah ma'al muttaqin kun ga waɗannan ziyada ne iyaka gurin fasara ka fasara muttaqin kama kawo falalarsu da wasu abubuwa da wannan ƙari ne da bayani da malam ya kawo haka nan wal magfira daga ciki akwai gafara cewa masu tsoron Allah daga cikin falalar da suke samu gafara Allah eh ma'rifa kuma ne ayi da ka to ba in ka kullaha yaja allakum furqana yace ma'rifa ko magfira to me ma'rifa a cikin ayan nan ku duba ga inda ayi ta kawo ma'rifa eh in ta taɓa lada alakon furƙanan furƙanan shi ne ma'arifa to yana iya zamantowa ma'arifa tun da furƙanan ma'auni abinda zai rabe gaskiya da faɗa bata an gane tun da ya taɓa shi da furƙanan sai zama na ma'auni ma'arifa Allah zai ba ku masaniya wacce za ku rabe gaskiya da ɓata da shi kaga ma'arifa tana zuwa nan wani ta taɓa lada alakon furƙanan haka nan wal makharaju min al-ghammi hakanan zai muku mafita daga algham shine kunci in kun ji tsoron Allah daga cikin falalar da zai baku zai muku mafita daga kunci war rizqu kuma zai baku arziki ya fadda ku daga kunci ya ku arziki dalilin sa shine inda Allah yake cewa man yattaqiya wa yanne wa man yattaqi Allah yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haythu la yahtasib haka eh, sai ne kuma sai taysirul umur shi ma sauƙaƙa al'amura daga cikin falala da mai takawa ke samu shi ne Allah na sauƙaƙa masa al’amura dalili shi ne da Allah ce manyan taƙin laha ya ji Allahu makhraja sai ce wancan uh, ya ji Allahu, wani tagila ya Allahu, mai amri yusura sai abu na gaba shine gufranu dhunub kun ga nuna cewa wancan gudun da aka ce magfira ɗin nan ma'rifa ne domin da ne kaga da yana na domin shi ne an fahimci wannan ko to da ka kenan can din nan da ya kawo wancan ta kulla ya ji allakum furqanan yana nufin ma'arifa ma'arifan shine masaniya da ya sanar da ku abin da, ma'aunin da za ku rabe gaskiya da bata da shi to nan shine kawo magfira din shine magfira shine gufranuz zunub wa i'zamil ujur da girmama lada ma'ana da baku lada mai girma shine i'zamil ujur da kaulihi dalilinsa shine faɗin Allah wa man yakin illaha yukafir anhu sayyi'atihi wa yu'zim lahu ajra wanda ya tsoron Allah Allah zai kankare masa zanubansa kuma Allah zai girmama masa lada ma'ana zai ba shi lada mai girma haka nan daga cikin falalan da mai takawa ke samu shine taqabbulil a'mali ansar ayyuka Allah yana karban aiki ne daga masu takawa saboda Allah ya ce inna ma yataqabbalu Allahu minal muttaqin kawai shine inna ma inna ma tufidu qasar tana aitawa kawai Allah yana karban aiki ne daga masu muttaqi na kada wanda bai zama cikin masu muttaqi ba kai ka ga cikin muttaqi na kuma kenan aikin sa bai karbo Allah ya bana kare sai abu na gaba shine al alfalahu shine arziki da dacewa da samun abin da ake nema shine al falahu yake li qawlihi shi dalili shine da Allah ya ce wa taqullaha la'allakum tuflihun ku ji tsoron Allah da fatan ku samu falahi shine ku samu arziki wal bushra haka nan masu tsoron Allah suna da bishara suna da albishir duniya da lahira shine da Allah yake cewa ala inna awliya Allah la khawfun alaihim wa lahum yahzanun alladhina amanu wa kanu yattaqun kana an tantance su waɗanda suke imani kuma su kasance suna tsoron Allah menene sakamakon su lahumul bushra fil hayatid dunya wa fil akhirah suna da albishir a rayuwar duniya da kuma rayuwar lahira sai abu na gaba shine dukhulul janna daga cikin falala wace take makwara Allah ya bamu ita ce dukulul janna Allah ce inda inna lil muttaqina inda rabbihim jannatin na'im lalle aljanna ta ni'ima tana ga masu tsoron Allah Allah ya samu daga cikin su a wata ra ce tilkal jannatu allati nurithu min ibadina man kana taqiya wanda ya zama mai tsoron Allah sai abu na gaba shine annajatu minan na jira daga wuta Allah ya tsira da mu daga wuta yace zina ta ladina taqaw wa zalimi na fiha jafiya sannan matsirar da waɗanda suka fi tsoron Allah to wannan shi ne sai abu na gaba mu je ko muna da lokacin tafi to lokaci ya zamu tsaya nan har yanzu muna cikin bayani kan falala kar mun ce wannan jelaci malam ya kawo an gane ba ta da alaka da tafsiri tafsirin ya riga ya gama tun da ya fassara mana su waye muttaqin me ake nufi da muttaqin to amma wani sa'in malami sai a ta wani gefe kaga shi ya a ta wannan gefen ya yi ta kawo falala na matakin da sauransu ya tattara su guri guda ya musu bahasi wanda wannan karin bayani ne ya jingine tafsirin tafsirin na can an jingine shi sai daga ba kuma zai dora allazina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna salata zai dora amma yanzu ya jingine tafsiri ya kama shi yasa duk lokacin da kake karatun tafsiri ka dinga lura da irin waɗannan lokacin da malami ya tsaga daga maudu'i ya shiga wani abu ka kai ma ka jingine tafsirin ka ka bi shi har ka ga fa'idar da yake so ya baka sannan daga ba sai ka zo ka dora ka jona tafsirin ka akan abin da kake Allahu alam za mu dakata na Allah kai mu sati mai zuwa za mu dora a cikin alfasul tsani albawa'is ala taqwa da ke ingiza ka ka samu takawa to su za mu tashi akai walhamdulillahi rabbil alamin wa subhanaka allahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh